Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da har ila ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. sai sambo jibirin samboja da adamawa nura muktar kanya habibu isa kabiru idris ibrahim ezi kuswa ya'u yakubu yobe adamu ibrahim yana adamu giya ɗaya ana sani kafinta da yasira yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro sashen Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta nuwa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa. mu dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari. ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan ƙasa namu Najeriya assalamu alaikum wasira ina ga ko daga kanki ne ma zamu daga kanki ya kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama eh to ni dai kamar yadda dan uwa ya ce shugabannin nan duk abin da suka shuka za su girba za su girba ai ba a duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada a ji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu gaba a na ga na daga hannu kuma suna da magana to abun da ke faruwa ƙasa magana nake sun fada abun da ya shafi daga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ne a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama na rashin aikin yi da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba ma da sai don me don an yi amfani da wannan ne don a gurgunta mu don su samu biyan bukatansu shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyu na talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajuli yasarihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa an ra'iyati illa haram Allahu alaihi janna yace ba wani mutum da Allah zai ba shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwan shi ya zo mutuwa bai daina ha'intan wanda yake shugabanta ba ya ɗauki kuɗin tallafi ma ya sa aljihun shi ya ɗauki kuɗin 37 biliyon naira wanda aka bayar a renovation national assembly a zo a ga national assembly tana yoyo har yau ba yi wannan maganan ba kuma har yau ba wata committee da aka, aka kafa a bincika tayya 37 biliyon naira nan suka yi na renovation in national assembly kuma da kuma wanda za su ɗauki kuɗin kasafin na tsaro su yesu su ɗauka su sa a cikin aljihunsu su yi shuru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ranar mutuwansu har suka zo mutuwa ba su daina ha intan wa'anda suke zalunta ba to illa haram Allah alaihi janna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisi na Aisha tace tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa fi baiti haza a cikin daki nana a cikin dakin ta ta na wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma mawliya fi amri ummati shay'an fa shaqqa fihim fashfaq bihi sai ce man wuliya fi amri ummati shay'an farfaka bi farfuk bi yace ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin al'umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun a nan rayuwar shi na duniya dalilin da yasa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke kama su ya kasance mutum ya shekara takwas yana gwamna ya kai shekara takwas yana minista da sauransu ya dawo Allah sarki wannan addu'an shi shine kama yake kama su yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin al'umma nana ya tosaya musu ya Allah ka gaggauta tosaya mishi shirin annan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'an ne kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san wa'anda asali ne suke ɗaukar makamai nan suke bawa suke suke safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ake kashe al'umman nan wallahi wallahi an sani DSS so nawa suke ba da intelligence report har yau ba ta wa ɗaukar wannan report aka yi amfani da shi ba don me yasa ba za a hukunta wa wa'annan mutanen ba a sai da da shehu malami ne ba sani ba buhari <laughs> ke mana ka daga eh wato kiran da nan ya a ƙarshe ga yan uwa na matasa ne ganin mun shigo sabuwar shekara ta shekarar da ƙasarmu Najeriya ta shiga yan siyasa za shiga harkar zaɓe ga gadan to ina kira ga yan uwa matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa don na ga wa'yansu 'yan siyasa sun fara kiraye-kiraye wai shekarar sulhu ah, bayan an gama wasa da jininmu a kan titi ah, an gama kashe mana 'yan uwanmu gaba ɗaya sannan sabida wasu muradunsu yanzu kuma ta zo ta juya sun hango 'yan su muradun na suna so su bi su suke kare mana wasa da hankali to ina kira ga 'yan uwana matasa ah, mu san abin da muke yi mu tabbatar da cewa wa'annan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu wallahi duk abin da suke riƙewa a najeriya ba abin da 'yan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba mu komo mu yi karatun tanus mu rufa wa 'yan uwanmu matasa baya in dai muna so mu ga ƙasar nan tamu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe mutuƙar muka ce wai su za mu dinga bi wallahi tallahi ba abin da za su inda mu ba su dinga wasa da jinin mu akan kwalta ba wari nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsohon zuma kan yi magani ne shi Adamu bura kwataskun kai ma ka shigo wannan zauren ko kana da watakila abun cewa ne don muna neman mu karkare mu rufe shi kuma wani lokacin to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laihu ne lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa ba a Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah to amma abin abin takeici da bakin ciki shine buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da ya mulkin sa na farko aka zo aka zo tun daga 2003 da ya zo ke neman takara har allah ka zo 2015 don kawar da pdp saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi aka kawo shugaban kasa amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taɓa yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incinmu ko da ƙarfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya nan ba daidai ba ne ah, ne ah, eh? a fito ai wannan zanga-zangan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wa'annan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fito yanzu suke buga fosta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayan ku matasa ba wanda shi wanda zai iya karatu ya shugabancin kasa ne sai tsofaffin kura Najeriya wani abu arziki suna matasa suka yi. Eh, Yakubu wani yana shekara nawa? Eh, ai yayi rawar gani da Ibrahim da masu baban gida ina dan shekara nawa yayi. Yayi rawar gani to iri irin wayannan matsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun tarihi Yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne sa 28 yanzu kazar kazar din da yake yi ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma. To ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka bashi yanzu za a samu canji ɗari bisa ɗari fiye da yadda wannan abu yake ciki a sauraro har ila yau a nan za mu dakatar da wannan shirin matasa ku biyo makon gobe domin sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum America, zauren matasa my